Matiyu Sura goma sha ɗaya Da Yesu ya gama yi wa almajiransa sha biyun nan waɗannan umarni, sai ya tashi daga wurin, ya tafi yana koyarwa, yana wa'azi a garuruwansu. A lokacin kuwa, Yohana mai baftisma yana cikin kurkuku, sa'an da ya je abubuwan da almasihu yake yi, sai ya aiki almajiransa wurinsa su ce masa, kai ne wanda zai zo, ko mu sa ido ga wani? Yesu ya amsa musu ya ce, Ku koma ku faɗa wa Yohana abin da kuka gani, kuka kuma ji, wato, makafi suna samun gani, guragu suna tafiya, masu cutar fatar jiki suna samun tsaftacewa, kurame suna jin magana, ana tada waɗanda suka mutu, ana kuma ba talakawa labari mai daɗi. mai albarka ne wanda bai yi shakkar ban gaskiyar da yake da ita a kaina ba. Da suka tafi, sai Yesu ya fara yi wa taron mutanen magana a kan Yohana ya ce, Me kuka fita ku gani a daji? Kun fita ganin dogayen ciyawar da iska take kaɗawa ne? To, me kuka fita ku gani? Kuna samani, za ku ga wani wanda ya sa riguna masu kyau ne? Ai, mutanen gidan sarki ne. suke sa riguna masu kyau. To, me kuka fita ku gani? Annabi? I, e, ina gaya muku, har ma ya fi annabi, wannan shi ne wanda aka rubuta a kansa cewa, Gashi, na aikar da manzona ya riga ka gaba, wanda zai shirya maka hanyar kafin ka zo. Hakika ina gaya muku, ba a taɓa aihuwar wani a duniyar nan wanda ya kai yoana mai baptisma girma ba, amma duk da haka, wanda ya fi kankanta a mulkin sama ya fi shi. Tun daga zamanin Yohana mai baptisma har zuwa yau, mulkin Allah yana shan wuyar tashin hankali, masu tashin hankali kuma suke so su kwashe mulkin Allah da ƙarfi. Gama koyarwar Musa da littafin annabawa duka sun yi magana a kan mulkin kafin Yohana ya zo. Kuma idan za ku yarda da sakonsu, Yohana shi ne wanda aka yi magana a kai sa'ad da aka ce, Iliya zai zo, bare mai kunnen ji ya ji. Amma da me zan kwatanta wannan zamani? Kamar yara ne da suke zaune a kasuwa suna kiran abokan wasansu, suna cewa, Mun hura muku sarewa, kun ki ku yi rawa, mun rera wakar mutuwa, kun ki ku yi kuka. Gama da Yohana ya zo, bai cika ci da sha ba, sai kuka ce, yana da aljanu, da ɗan mutum ya zo, yana ci yana sha, suka ce, Ga mai yawan ci da sha, abokin masu karɓan haraji da masu zunubi, duk da haka, ana gane ikimar Allah a ayyukanta. Sai ya fara tsawata wa garuruwan inda ya yi yawancin ayyukansa na ban mamaki, gama mutanen nan ba su tuba ba. Kaitonki, Koresin. kaitonki Beseda, gama da a ce ayyukan ban mamakin da aka yi a cikinku ne aka yi a taya da Sidon, da sun tuba tuntuni sun sa suma da toka a jikinsu. Amma ina gaya muku, a ranar shari'a za a fi jin tausayin mutanen taya da Sidon fiye da ku, ke kuma kafarnaun, kina sama ne ɗaukaka ki za a yi zuwa sama ne? A ina. kaskantar da ke za a yi har wurin zaman matatu, ayyukan ban mamakin da aka yi a cikinki, da su ne aka yi a Sodom da tana nan har wa yau. Amma ina gaya muku, a ranar shari'a za a fi jin tausayin mutanen Sodom fiye da ke. A wannan lokaci ne Yesu ya ce, Na gode maka, ya Uba, Ubangijin sama da duniya, saboda ka ɓoye waɗannan abubuwa ga masu hikima da masu ilimi. ka kuma bayana wa ’yan yara, haka ne ya uba, gama wannan shine abin da ya yi maka kyau, Ubana ya bani dukan abu, kuma ba wanda ya san ɗan sai uban, kuma ba wanda ya san uban sai ɗan, da kuma wanda ɗan ya so ya bayana masa, ku zo gare ni dukanku da kuka gaji, kuma kuna fama da kaya masu nauyi a kanku, zan ba ku hutawa, ku mika kanku ga umarnina kamar yadda saniya ta takan meka wuyanta ga gungumen noma, ku kuma koya daga wurina, domin ni mai tawaliyu ne, mai saukin kai, kuma za ku sami hutu a zuciyarku. Gama gungumena yana da sauki, umarnena kuma ba nauyi.